وأما التوبة من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه to wannan ya tubo na dina wa amma taubatu min qarib fa jumhurul mufassirin ala annaha taubatu qabla al muayanati gaba ɗayan malaman tafsiri sun haɗu ƙaribin tu na tawbatu qabla ƙabilar muayyan ba ne kafin mutum ya ga wahala ya ga haza eh? ai ba irin naka ne ba naka na ga bugagge ne sai dai ka nema menene abin da madariji ne ku? sai dai ka nema saboda abin da yawwa قبل المعاينة قال إكرمة قبل الموت وقال الضحاك قبل معاينة ملك الموت توبان دا أكاي كافي موتي قبل أيكا موتوا وقال الصدي والكلبي أن يتوب في صحته قبل مرض موته وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد الله نا أن توبا باوا ما لم يغرجل وفي نسخة عن وفي نسخة دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا wannan eh, ainihin eh, kofi na daraj ga tarihin sanar na da shi ainihin an hadisin inna shaitana qala shaitan cewa ce wa izzatika ya rabbi la a gawi ibadaka na rantse da girman da kake da shi Allah ba zan gushe ba na batar da bayanka ma damat arwahuhum fi shi. nan abun wani abin da ya kamata ma nukuta ka duba shaidan zai fa saba lahaya ne taimakon Allah to aka ga kai mai bin Allah min babu Allah ka nemi taimakon sa saboda mukan gafala wajen neman taimakon Allah dama dama wasu al'ada ne adi abun ya zama al'ada zai Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu ko da bai je فقال الرب تعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فهذا شأن التائب من قريبه وأما إذا وقع في السياق إذا متن يفاق جرجره فقال إني تبت الآن لم تقبل توبته وذلك لأنها توبة اضطراري لا اختياري yanzu ka ce ka ce ka ɗaga ka ce na tuba daga tashi da san ka iya tashi dama baka iya ba to saboda ka aika ga wannan ba tuba ne ba ka ce na tuba yanzu na haƙura ba zan ɓalle filan nan ba za ka iya ɓalle ta ɓalle ta ka haƙura to idan ka tuba daga abin da ba za ka iya shi ba to ba maganar tubanka ka kai wata gargaran ba za ka iya aikata abun ba sai ka ce ka tuba tubanka ba ka ba fahiya ka taubati kaman tuba ba'da tulu ishamsi min magharibiha ويوم القيامة توبى لين القيامة وعند معاينة بأس الله قالوا ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس حنري عن الفعل الذي هو متعلق النهي والكف يؤيكاموا إنما يكون عن أمر مقدور كان كامل نجا أبونا زي إياه in ka kame daga abin da baka iya ba ba lada wa ammal mahalu amma abin da yake mustahili fala ya aqilu kaffun nafsi anhu wa li anna tawbata hiya al-iqla'u an dhanbi wa hadha la yatasawwaru minhu al-iqla'u iqa'u wa ahata yata'atta min minhu al-iqla' ba dama yake ya tuba sai dai in zai iya bari. Idan mutum zai iya barin saɓon, to a lokacin da zai ce zai tuba. Amma daga abu ya gagara, majabubu ya ce ya tuba daga zina. Majabubu an tumɓuke mazakotansa gaba ɗaya babu, to da tuba zai. Sai dai an haɗu a wani wurin. wali annar zamba azumun jazimun, عظم jazimun. yankewan mai himma ne ala fi'il muharrami ya katarinu bihi fi'iluhul makaduru kuma ya rataya da aikinsa da zai iya aikatawa wa tawbatu minhu azamu jazimi yanke ƙuduri ne na yankakke al almakaduri mutum zai iya barin ya katarinu bihi tarki wal azbu ala al maqduri mutum ya yanke abin da ba zai iya bai mahalu wattarko fi haqqi hadha daruri ainin da bari wannan daruri lazimun ghairu maqduri lahu bal huwa bi manzilati tarkihi lit-tayran kamar mutum sai ya ki barin tuba ya ki barin tashi sama kada ya dinga ganin tsakiyar gidajen mutane za ka kaga wannan bai da iko ai ila saba'i wa hamlil jibali ya haƙura daga ɗaukar dutse wa nahu zalika shine nace baka ya ce da fila sai ya shemu